ba mamaki takaddama da ke tsakanin fadar shugaban kasa ne da shugaban majalisar dattawa bukola saraki ta haifar da wannan jinkiri tunda hukumar efcc na ci gaba da tuhumar saraki da rashin ambata kaddarorinsa tun yana gwamnan kwara a gaban kotun da'ar ma'aikata duk da ma gwamnati ta janye tuhumar saraki da sauran shugabannin majalisar dattawa da amfani da dokar bogi wajen hayewa mukamai wannan raɗe-raɗi shine tunanin mai sharhi kan lamuran siyasa dr sadiq umar abubakar gombe an yi maganganu maganganu masu dama wanda har yanzu maganganun nan suna ta yawo ba a samar da wani tsayayyen maslaha a kan ina aka dosa a kai ba ko mai sai yancin abun nan da aka yi wani mataki aka ɗauka sai zamana kamar wasu suna tunanin su ko suna so su fi karfin doka ko don kasancewarsu 'ya'yan jam'iyya ko don kasancewarsu ba mu sani dai a wani matsayi ba kuma efcc nan dai wannan shine aikinta kuma da an ɗauka abun bare wanda suka yi ci akan maganar lamur da yadda suka ga an yi waje da shi akan wasu yan abubuwan da ba su ne ba to ya zo shugaban ƙasa ya kawo nan kuma ga kamar da alamar yana da ya shirye zai yi aikin ko an dan fara aikin to wannan ya sa ina tabbatar miki mutanen nan sun zama na jikinsu ya dau harami na tunanin cewa me makomarsu a cikin wannan yaki da ciyanci da rashawa a karkashin magu. masanin shari'a barista mai nasara kogo ibrahim ya ce kamata ya yi majalisa ta dubi bukatun ƙasa da doka wajen tantance ibrahim magun. dole mu yi la'akari da bukatun ƙasa a duk lokacin da za a yi wani abu idan muka ɗauki sassa-sassa daban na tsarin mulki sashe na sha uku sashe na talatin da shida da sashe na arba'in da biyar sakin sashe na a duk idan muka ɗauki waɗannan sun yi magana akan cewa a sanya ƙasa gaba akan duk wani mataki da ake so a ɗauka wala Allah na ɓangaren ɗan majalisa ne ko ɓangaren masu zartar da shari'a ne ko ɓangaren ɓangaren eh, eh, masu zartar da gwamnati wato sashen shugaban ƙasa a tunanin kishin ƙasar nan idan kishin ƙasa kuma ake mawa ibrahim magu kowa ya sani ya yi rawar gani ya yi kokari a ɗan lokacin da yake riƙon ƙwarya ɗin nan na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to saboda haka nuna mashi cewa an yaba da ƙoƙarin da yake shine a tabbatar mashi da wannan mukami na dindindin domin akwai wasu abubuwa waɗanda suke ba zai iya ɗaukan mataki a kansu ba akwai iyaka wadda take tsarin dokokin ƙasa ya tsaya mashi wanda ba zai iya wuce wannan ƙangin ba idan har ba a tabbatar mashi da wannan abu ba mai majalisa za ta ta ce kan wannan zargi ita ce tambayar da na yi wa shugaban kwamitin labaru na majalisar dattawa sanata aliyu sabi abdullahi wanda ke cewa zargin ba shi da tushe bayan da za a yi a zo a ce abu mai muhimmanci irin wannan za a zo a yi shi kawai da ƙananan ko ƙalilan jama'a abubuwan da ke da muhimmanci ba a yinsa sai an tabbatar kusan kashi 70 75 saba'in da abin da fi haka suna a zaune a cikin majalisa sannan a dubi irin wani abubuwan kada wani ya zo gobe ya ce ai inda ina nan da kaza zan faɗa ko me ya zo a wurin mu ai dole ne mu ba da amsa an karanta cewa ai an kawo wannan bukatan kuma za a sa rana in lokaci ya kawo. Ibrahim Magudai ya amshi jagorancin majalisar hannun Ibrahim Lamurde wanda shi ma ya sha takaddama da majalisar dattawan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.